saukanta da ke wuya sai ga wasu jiragen soji wato masu saukan angulu kamar guda biyu zuwa uku suka ke wannan jirgi shi shugaban kasa da hafsan hafsan soji da wasu manyan dakarun najeriya suka karya suka shiga waɗannan jirage masu saukan angulu guda uku suka zarce zuwa mobi kasan mobi wanda ke zama babban cibiyar kasuwanci na jihar adama na ɗaya daga ma cikin wuraren da mayakan boko haram suka face a watan oktoba da ya gabata mm. kafin a watan nuwamba a dakarun soji da da ke samun tallafin 'yan sa kai na maharba da 'yan ƙato da gwara suka samu su kwato wannan gari kuma mobi ta kasance ɗaya daga cikin manyan wuraren da su kan suka kama amma suka sauya mata suna idan ba manta ba ya zama madinatul islam mm. ko da yake wannan zuwa ta zo kusan a cewa zon ba zata ba mm. wato hatta mu kama manema labarai in ba yan ɗaya kuma ba bawan da ya san da zon sai daga bisani ne wato wasu majiyoyin tsaro ne masu kaɗe gunta mai kafin daga bisani ba samu labarin kan cewa shi shugaban najeriya nima ya riga ya zace zuwa mobi da farko da ya je mobi dai ibrahima ya sauka ne a a nan bakin soji ko kuma nan shakwatan dakarun soji da ke mobi mm. na 155 wato abin da kira one fast strike force da ke kula da wannan yanki a nan ya kuma sauka inda yawa su hafsoshin najeriya jawabi kafin daga bisani kuma ya ce zuwa fadan shi mai martaba a lambar mobi wato sarki mobi alhaji abubakar isa ahmadu da ya masa jawabi na ɗan takaitun lokaci. Gabanin zuwan shi shugaba Jonathan akwai tabbacin cewa 'yan Boko Haram sun bar garin na Mubi koko dai? Eh, Lallai ku kamar yadda muka ta sanar da ko kuma muka ta ba da rahotanni tuni da ya kwato Mubi da ma wasu ƙananan hukumomi a wani yanki. Wato yau kusan watanni hudu kenan da kwato wannan yanki na Mubi. wanda kawai zuma da muke zance da kai su da karin soji da wanda suke tallafa musu su ne suka bar mitika suka ma shiga ga madagali wato karamar hukuma ta farko da aka so makamawa mazauna garin na da muka tattauna da su a yau din nan sun ce an tsara matakan tsaro a garin na mubi sakamakon zuwan shi shugaban kasa baya ga mubi da ina da ina kuma zai ziyarta eh to a nan mudin ma ya kasan akwai shi kansa babban hasin sojin najeriya wato air marshal alex bade dan yankin mubi ne to sai a wannan karon ne dai ya samu zuwa kuma shi kansa shugaban kasan ya ziyarci garin nasu har gidan shi babban hasan sojin da kwanaki shi ma yankin nashi ya fada hannun mayakan na boko haram to wasu majiyoyi sun ce shugaban kasan da alamun zai zace ne zuwa baga da ke jihar borno wanda shi ma cikin kwanakin nan ne da kanin sojin najeriya so kwato